Masu ra'ayoyi waɗanda suka yi fice a lamurar yanar gizo a Najeriya na bugun jaki na bugun teki. ga ɗan gwagwarmayar 'yan sas a jiyu ya ce Twitter ta yi adalci wajen dakatar da shafin Donald Trump don haka yake murna in wata ƙasa ta gwale Twitter. Kan wannan maganan na President Donald Trump da yake wa Buhari murna na kore Twitter daga kasar mu shine wannan abin da ya yi ba daidai ba ne kuma da makataya bata karba da irin wannan abubuwan da ya sa 'yan Amerika suka cire shi daga neman komawa kan milki kenan da irin maganganu daban-daban da ya dinga yi ganin da nike yi wa irin wannan maganan da ya yi cewa wannan magana bai cancanta da demokratiya ba ko lokacin mulkin soja ba aka kan hana mutanen amfani da yanar gizo ba dokokin majalisar dinkin duniya ma ya yarda cewa mutane suna da izinin fada duk abin da ke cikin ra'ayinsu to kuma abin da mutane suke yi kenan a yanar gizo wanda aka fi sani da twitter shi ma abocin yanar gizo dare da rana george omonge daniel da ke cacakar manufofin shugaba buhari ya ce bai yi mamakin matsayar donald trump din ba shi trump daman shi mutum ne wanda duk da ya shiga ba ya san matsala da mutane da yawa da kasashe da yawa trump ya zage mutane kamar ya kulemi ina daga baya abun ya yawa ne har an kaje aka yi rigima a capitol to shi yanzu abin da ka mishi yanzu aka dole ya goyi baya irin halin da aka yi a nigeria dole ya goyi bansa amma yanzu yi yasa yanzu duniya gaba daya su sa ido akan buhari yanzu akan sa akan wai yanzu aka shi ba sa so a yi magana akan gwamnatin su akan human rights abuses da ake yi ma 'yan jarida da masu magana akan gwamnatin su kamar yanzu haka akwai yaro yanzu haka da ya bata tun shekara biyu yanzu ya wuce ya bata a kaduna sunan shi dadiyata amma a nasa bangaren mawallafin jaridar yanar gizo ta Daily Nigeria Jafar Jafar na ganin Donald Trump ya yi daidai kamar yadda shugaba Buhari ya taka a Twitter birki biyo bayan goge wani sako da yake ganin mai ma'ana ne. To in zan faɗi ra'ayi na tsakani da Allah cewa wannan magana ba ta kai cewa kamfanin Twitter ya cire ta ba don babu inda ya ce wai gashi zai wani abu da ya saba doka saboda ka'ida ne duk mutumin da ya ɗauki makami ya ce zai tankari jami'an tsaro wannan ko ina a duniya an san cewa cewa hukuma maganinsa take yi to kaga ko shugaba buhari ya yi magana cewa za a yi maganin waɗanda suke ɗaukar makamai suke kashe 'yan sanda suke kona ofisoshin abin nan hukumar 'yan sanda suke kona ofisoshin zaɓe suke kashe mutane wanda ba kabilarsu ba ni ina ganin cewa duk mutumin da yi wannan abin ya kamata mu kalle shi ba a dan wata kabila ba a'a a mara a mai laifi za mu kalle shi wanda a kowace kabila akwai mai laifi a cikin hausa akwai mai laifi a fulani a yamurai a yaraba duka babu inda babu mai laifi ministan labarun najeriya lai muhammed ya ce kamfanin twitter ya fara tuntubar gwamnatin najeriya don sanin matakin da za a ɗauka na gaba sale shehu ashaka murya amurka abuja najeriya